radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio vh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma akwai shirin nan na mu harshen farasanci wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu haurari Assalamu alaikum yau Juma'a kuma sha tara ga watan mayan shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin tara ga watan shawwal na shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru casa'in da takwas ta sa gabata a rana irin ta yau sha tara ga watan mayan shekara ta alif ɗaya tara ashirin da biyar aka haifi malik el shabazz wanda aka fi sani da malcolm x shugaban wata kungiyar musulmi ba kyan fata a kasar amurka malcolm x dai yayinsa ba musulmi ba ne san yana dan shekara hudu a duniya fararen fata masu aƙidar wariya suka kowane gidan mahaifinsa kurmus yana ɗan shekara goma sha biyar da haihuwa ya bar makaranta saboda talauci malcolm x ya musulunta a hannun mabiya elijah muhammad daga bisani kuma ya shiga neman ilimin addini gadan-gadan bayan ya kafu ya yi karfi ya shiga gina cibiyoyi na addinin musulunci a biranen philadelphia da kuma detroit sai kuma a shekara ta 1964 ya zarci kasashen musulmi a afirka da kasashen larabawa wanda suka hada har da biranen makka da madina masu alfarma amma bayan komawarsa gida da 'yan watanni wasu 'yan bindiga suka harbe shi a lokacin da yake gabatar da wani jawabi masu saurare ko san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau shafiyar ga watan mayun shekara ta 1521 sojin dolar usmaniya suka mamaye birnin belgrade ɗaya daga cikin manyan biranen yankin balkan na nahiyar turai da kuma daga bisani ya zama babban birnin yugoslavia tun a ƙarshen ƙarni goma sha hudu miladiya dolar usmaniya ta fara mamayar wasu daga cikin yankunan balkan cikin shekara ta 1541 ta mamaye wani bangare na ƙasar hungary amma a farkon ƙarni na 20 dolar usmaniya ta fara rauni daga nan ne kuma tare da taimakon sauran kasashen turai kasashen yankin balkan su haƙwace yancin kansu daga dollar usmaniya ta turkawa da ƙarshe masu warai kun san cewa shekaru 133 da suka gabata a ranar irin ta yau 19 ga watan mayan shekara ta 1890 aka haifi shahararren dan hukumar da 'yan mulkin mallaka dan kasar vietnam hu chi minh ya kasance mai matukar sadaukarwa domin kasarsa da al'ummarsa su gaba da rayuwa cikin 'yanci da karama da muka rayuwa karkashin kaskanci a hannun 'yan mulkin mallaka ba ga kuma ya kasance mai matukar karbuwa da farin jini a wajen al'ummar kasar vietnam saboda saukin kansa da kyautatawa da yake ga jama'a ya jagoranci kasar vietnam a shekara ta 1945 zuwa 1969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

to da farko ga muhimman kanunsu a kasar sudan jiragen yakin sojojin kasar sun kaddamar da harare a kan gidan kwamandan dakarun rsf an kama wasu 'yan najeriya kan safarar hodar iblis a kasar saudiya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ministan harkokin wajen ƙasar iran sun tattauna akan batun komawa yarjejeniyar nukiliya yanzu kuma ga labaran da ke da ke rahotanni daga ƙasar sudan suna cewa dai an sake samun barkewar rikici a kudancin birnin khartoum an kuma kai hari a kan gidan kwamandar rundunar rsf muhammad hamdan dagalo a yankin jabra wanda ke babban birnin ƙasar khartoum sha rt ta ba da rahoton cewa jiragen yakin kasar sudan din sun yi rumfa mabamai a wasu wurare na dakarun rapid support forces a birnin khartoum ɗaya hannun kuma kwamitin likitocin kasar ta sudan ya yi kiyasin cewa adadin waɗanda suka mutu a yammacin darfur ya kai biyar tun bayan barkewar rikicin ranar biyar ga watan afrilu dr aladin nagad mamba a kwamitin likitocin kasar sudan ya faɗa a wata hira da manema labarai cewa kwamitin ya kirga mutane 150 da suka mutu a yammacin darfur amma saboda rashin samun hanyar sadarwa da majiyoyi na lafiya a yankin darfur a bisa gidaddiga da hukumomin jihar suka gudanar an kesa cewa adadin waɗanda suka mutu ɗin ya kai 500 akalla na ta bangaren hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar masar ta ce kusan mutane 88 ne suka tsallaka kan iyakar sudan ɗin zuwa cikin ƙasar masar don bayan barkewar rikicin a kasar ta sudan inda ta ce tana bukatar tallafi na kuɗi da ya kai kimanin dala miliyan 130 don fuskantar wannan yanayi cikin gaggawa amma kashi goma cikin ɗari ne kawai aka iya samu daga cikin kuɗaɗen da ake bukata wasu 'yan najeriya sun shiga hannun hukumomin ƙasar saudiya kan zargin fatocin hodar iblis da nauyin ta ya kai kilogram 55.2 a ƙasar 'yan najeriya dai su biyar suna cikin wasu mutane goma sha ɗaya waɗanda jami'an hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta saudiya su kama da hudar iblis a birnin jidda na ƙasar ta saudiya hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyin saudiya ɗin ta ce gungun da ake zargi ɗin su bai hudar iblis ɗin ne a wurare daban-daban domin kawar da hankalin jami'an tsaro da yake bayani manjo janar marwan alhazim wanda shine kakakin shugaban hukumar ya ce dubansu ta cika a wani samami da jami'an hukumar su hake musu saboda dai na daukar tsauraran matakai akan ta'amuli da miyagun kwayoyi inda ake yankewa masu safar miyagun kwayoyi hukuncin kisa ta hanyar fille musu kawuna ta wani batun wanda shi ma shafi najeriya din gwamnatin tare da kasar ta yi barazanar daukar ma'aikatan wucin gadi da kuma biyan su albashin likitoci da suka shiga yajin aiki ministan kwadu na najeriya chris ngege ne ya yi wannan barazana ta mai gurbin likitocin da suka shiga yajin aiki din da ma'aikatan wucin gadi yayin hirarsa da tashar talabijin ta channels ministan ya yi wannan barazana ne banda a ranar laraba kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta shiga yajin aikin gargadi na kwana biyar kan wasu bukatu da gwamnati ta ke biya mata bukatun likitocin da sun hada da ninka masu albashi sau biyu da ba su sabbin alawas alawas da kuma biyan su albashin da suke biyan gwamnati game da alawas su na samun horo amma martanin ministan shine waɗannan bukatu nasu ba za su yi ba yana ma mai zargin ƙungiyar da tsaurin ido ga ƙungiyar likitoci ta najeriya wadda ke tattaunawa da gwamnatin tarayya akan bukatun likitocin to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar iran game da cikakken shirin aiki tare akan batutuwan nukiliya yemen da kuma afghanistan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gudanar da wannan tattaunawa ta wayar tarho ne tare da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian domin ƙara jaddada matsayin majalisar ɗinkin duniya na zama cikin shiri domin ci gaba da tattaunawar nukiliya tare da iran ɗin abdullahian da guterres sun yi musa ra'ayi akan batutuwa da dama waɗanda suka hada da halin da ake ciki a kasashen yemen da afghanistan da kuma yankin gulf kamar yadda kakakken majalisar ɗinkin duniya ɗin stephen dujarik ya bayyana a ranar larabar da ta gabata shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya tabbatar da cewa hukumar iaea ba ta cikin tattaunawar da ake akan yarjejeniyar nukiliya yana mai cewa dangantaka tsakanin iran da hukumar tana nan kamar yadda take kuma tana ci gaba islamiyya bin haka ne a gefen taro na mako-mako na gwamnatin kasar iran din inda ce hukumar rabata da alhakin gudanar da shawarwarin domin alhakin hakan ta yi ne akan wayan gungun kasashen 5 plus 1 ya kara da cewa dangantakar da ke tsakanin iran din da hukumar za ta ci gaba a ranar 8 ga watan mayu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa farfado da yarjejeniyar nukiliya abu ne mai yiwuwa ta fuskar fasaha da kuma diplomasiya to a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city dai ta tsallaka zuwa wasan karshe na gasar zakarin turai banda ta yi wa real madrid dukan kawo ka da ci hudu da nema a wasanni biyu da suka buga real madrid dai wadda sau goma sha hudu tana daukar kofin ta kwashi kashinta a hannu na jimillar ci biyar da daya a hannun manchester city karo na biyu kenan da manchester city take kaiwa wasan karshe na gasar zakarar nahiyar turai a cikin shekaru uku inda a wannan karan za ta fuskanci inter milan a birnin santambol na kasar turkiya a ranar goma ga watan yuli na shekara ta 2023 da muke cike manchester city dai tana fatan cika babban burin ta na daukar kofin zakaran nahiyar turai to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. to da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryen mu inda zan fara da shirin nan na noma tushen arziki masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To yau za mu dubi ne akan sauyin yanayin da yake ci gaba da yin tasiri a gabashin Afirka inda a cikin wato makonnin bayan nan aka samu ambaliyar ruwa a cikin wannan yanki na gabashin Afirka. a yau za mu leƙa ƙasashen rwanda ne da uganda domin jin halin da ake ciki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mafi yawancin yankunan kasashen gabacin afirka watan mayu shine ƙarshen watannin saukar ruwan sama wato za a iya cewa ƙarshen su kenan sai dai har yanzu ba a ga alamar ɗaukewar ruwan ba maimakon haka ma ana gadon yadda yake ci gaba da sauka kamar da bakin ƙwarya da kuma haddasa barna ko kuma gyara mai yawa kamar yadda hausawa kan faɗa kwanaki kaɗan da suka gabata rahotanni sun yi ishara da yadda aka sami irin wannan ambaliyar ruwa a cikin kasashen somalia da kuma kenya inda dubun dubatar mutane mazauna tsakiyar somalia suka yi hijira zuwa inda za su samu aminci bayan da garuruwan su suka nutse a ƙarƙashin ruwa a can ma ƙasar kenya mahukunta ne ma suka ware wasu yankuna saboda yadda ake samun hijirar waɗanda ruwan sama da kawar da bakin kwarai ya ritsa da su to wannan sauyin yanayi dai yana zuwa ne bayan da aka ɗauki shekaru fiye da biyar zuwa bakwai a jere da ba a yi ruwan sama wanda zai ba da damar a noma abinci har a kai ga girbe shi ba a cikin waɗannan ƙasashen hatta kai ga ƙungiyoyin kare yanayi da kuma cibiyoyi na agaji da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya suna magana a kan cewa a karan farko an fara samun 'yan hijira daga sauyin yanayi wato waɗanda fari ya sa suka hijira suka bar gidajensu da zama a cikin sansanoni kamar yadda 'yan gudun hijira da harkokin tsaro suke tilastawa yin hijira dabbobi sun mutu sannan kuma tsire-tsire ba su fitowa wanda hakan ya sa mutum da dabbobinsa suka fada cikin karancin abinci to su ma kasashen ruwan da uganda suna cikin waɗanda wannan ambaliyar ruwan ta shafa a ƙasar wanda mamakon ruwan sama ya sa kogin sibe ya tumbatsa ya fashe da hakan ya jawo asarar rayuka da dukiya mai yawa an samu zaizayar ƙasa a yankin da madatsar ruwan take akan tsauni a gwamnatance an sanar da mutuwar mutane 127 sai kuma kadarori da gidaje da suka kai 5,100 da kuma wasu gidajen da suka lalace da sun kai 2,500 mataimakin shugaban kasa ta baki mai magana da yawunsa alan makurinda shi ne bayyana cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan nasu sun kai 129 shi kuwa gwamnan gundumar yammacin ƙasar ta rwanda faransuwa hebitageko cewa babban abin da muka baiwa muhimmanci a yanzu shine mu isa cikin kowane gida ɗaya bayan ɗaya da ya lalace ko za mu iya riska wani da lamarin ya rutsa da shi saboda mu ceto da shi a cikin ƙasar uganda kuwa saukar mamakon ruwan ya haddasa mutuwar mutane shida tun a cikin watan maris ne da mamakon ruwan sama ya fara sauka a cikin wannan ƙasa wanda kuma yake haddasa zaizayar ƙasa gundumomin da suka fi fuskantar saukan mamakon ruwan da da zaizayar ƙasar su ne kasese imbale da kuma rukungiri a ƙarshen watan afrilu ma dai mama ruwan saman ya yi sanadin ɓacewar wasu mutane guda uku bayan tumbatsar da tekun muhoka a gundumar kasese a daidai wannan lokacin ne dai wasu madatsar ruwan biyu da su ne kyanzutsu da yamawamba suka fashe tare da lalata gidaje da dama ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasar uganda ta sanar da cewa mutum ɗaya rasu yayin da wasu biyu suka jikata bayan zaizayar kasar da ta faru a yankin bugwandero da ke karkashin gundumar kasese a ranar ɗaya ga watan mayun nan a can gundumar mbelama mutum ɗaya ya rasa ransa wasu gidaje da dama sun lalace a wajajen 26 ga watan afrilu a yankin bukishkori ta wannan dai shine tasirin sauyin yanayin da ake fuskanta a duniya wanda aka gan shi a gabashin afirka inda bayan shekaru na fari yanzu kuma ruwa ya zo amma tare da gyara to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki dan mi ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. yanzu kuma ga shirin nan mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shirin na mu koyi harshen farisanci da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na da biyu idan dai ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da wasu daga cikin abokansa sun riga sun isa birnin isfahan domin yawon shakatawa inda suke zuwa wurare na tarihi da suka shahara a wannan birni domin ganewa idanunsu muhammad a yau dai yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yi musu rakiya tare da nuna musu muhimman wurare da kuma musu ƙarin bayani akan tarihinsu sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana a tsakaninsu. su madala yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da shi da wani ɗaya daga cikin mai masu jagora a yawon shakatawa da buɗe ido da suke a wurare na tarihi da ke cikin birnin isfahan to yanzu sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farisanci. چه Ulvore Kashangi همه جای اصفهان بسیار زیباست. این خیابان بسیار قدیمی است. به دستور شاه عباس صفوی 400 سال پیش اینجا را ساختند. در آن زمان هم این خیابان بولوار بوده است؟ بله، یک جوی آب وسط خیابان بوده که آب آن به زاینده رود می ریخته است. چرا به این خیابان چهار باغ میگویند چون در زمان قدیم چهار باغ بزرگ در اینجا وجود داشته است الان آن ها خراب شده است بله فقط باغ هشت بهشت باقی مانده است باغ هشت بهشت اینجاست در واقع اینجا یک کاخ بزرگ است بله ساختمان این باغ دو طبقه دارد و اتاقهای آن خیلی مجلل هستند. آیا این اتاقها تزئینات مخصوص دارند؟ بله، این کاخ و اغلب ساختمانهای شهر اصفهان تزئینات هنری دارند. این حوز و درختان باغ نشان می دهد که اینجا قدیمی است. تو مدل بلوار قشنگی همه جای اصفهان بسیار زیباست وان من تیتی ایرین تی تی کو اینا ابرنن اصفهان یه نده کهو قره این خیابان بسیار قدیمی است به دستور شاه عباس صفوی 400 سال پیش اینجا را ساختند وان تیتی تی تی سوهن تی تی کیمانن شکرو دلی حدو در سه گباتا ترده امرنن سرکی عباس صفوی در آن زمان هم این خیابان بولوار بوده است اون چند زمان ما تیتن یا چی؟ بله یک جوی آب وسط خیابان بوده که آب آن به زاینده رود میریخته است ای اکوی ایدا نیروا از اکیر تیتن و دا گرامر رود تنا دروا دگه چرا به این خیابان چهار باغ میگویند؟ me یا سکه چه ce ma تیتنگ titin چون در زمان قدیم چهار باغ بزرگ در اینجا وجود داشته است. سبودا اون در دن زمانی اکوی لمبنا گدا هدو من یا انام الان آن باغ ها خراب شده است؟ اینزو ودنن لمبنا سلالا چه بله فقط باغ هشت بهشت باقی مانده است باغ هشت بهشت اینجاست ای سی کوی ونی لمبو دا اکی کرا الجنة تکوز شی نیر بگو لمبو الجنة تکوز انن یکی در واقع اینجا یک کاخ بزرگ است حقیقا انن و تا ببر پاد تو مدلع muhammad dai da sauran waɗanda suke yawon shakatawa tare da su a cikin birnin isfahan sun ci gaba da zagaye muhimman wurare na tarihi da ke cikin wannan birni domin ganewa idanunsu abubuwan da ke cikin birnin na tarihi kamar da yadda masu yi masu wato hannunka mai sanda ko kuma jagoranci suke gaya musu idan allah kama za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri abdullahi salo ke muku fara alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. to da zamu sai Allah kai mu can an jama da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri kasance cikin ƙoshin lafiya Thank you.